kuma in sha Allah wannan ma kamar wacan ba wata gasa bace mai wahala inda tuntuni muka sanar muku da cewa ita wannan gasar tamu za ta kasance ne a cikin wani littafi da muka sa baya-bayan nan 'yan watannin baya da suka wuce littafin ba wani littafi ne a littafin nura alhayat na marubuciya kalisa daidar to gashi dama hausawa sun ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. To gashi Allah ya sake da da mu daidai wannan lokaci. A gasar kuma muna neman na ɗaya da na biyu har zuwa na uku. Kuma idan suka yi nasara za su da samu damar shigowa. Wannan shirin da muke gabatarwa mai suna daga masoyanmu, inda za mu tattauna da su ta fanni da dama. Muna farin cikin kasancewa da ku a yaushe, kuma muna godiya da saƙonnin fatan alkhairi da addu'o'i da kuke ta aiko mana. Mun gode da fatan Allah ya bar zumunci Allah kuma ya saka da alkhairi. Da fatan kuna nishadantuwa da sababbin shirye-shiryenmu da muke kama ku su. ‘Yan uwa kada na cika ko da surutu, yanzu yanzu zan karanto muku tambayoyin cikin gasar, da fatan Allah ya bawa mai rabo sa'a. Amin summa amin. Tambayarmu ta farko cewa take yi, menene sunan mahaifiyar Aliyu? sannan kuma yana ɗan shekara nawa ne aka fara wannan labarin na nur alhayat Baya ta biyu Lokacin da Khadija ta fara tozali da Dr. Ayman, a zuciyarta ta fasalta shi da kyakkyawa na wasu ƙasashe guda biyu waɗanne ƙasashe ne ta fasanta kyawunsa da su tambaya ta uku kuma cewa take ya sunan wacce ta tashi daga gidan da dr Ayman ya kama wato dai makwabciyar khadija kenan da ta tashi dr Ayman ya kama gidan tambaya ta hudu kuma yaya sunan matayen kawun Khadija wato mugayen matayen nan da suka rike ta menene sunayensu sai tambayar mu ta ƙarshe wadda take karaɓasa ce menene sunayen manema auren Khadija su nawa ne kuma menene sunayensu sannan kuma wanne ta aura daga cikinsu To kun ji dai tambayoyin namu a cikin wannan gasar. Ni ne naku a koda yaushe Abba Effects. Nake muku fatan alkhairi da fatan Allah ya bada sa'a. Sannan kuma za ku iya rubuta amsoshinku da kowane irin yare ne da kuka iya. Ba sai lallai ku rubuta da Ingilishi ko Hausa ba. Za ka iya rubutawa da duk yaren da kaga za ka iya. Mun gode. kada dai ku manta da danna mana subscribe ga waɗanda suka danna mana subscribe kuma kada su manta da ci gaba da danna mana like tare da yi mana sharhi akan dukan wani shirinmu da muka ɗora mun gode